وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود kuma su dangane da abin da suke aikata wa muminai na azaba masu shaida ne saboda sun halarci wurin da hakan yake faruwa